bayan bayyana jiran Muhammadu Buhari mai murabus a matsayin zaben shugaban ƙasa na shekarar da goma sha biyar, wasu 'yan Najeriya musamman ma al'umman da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya suka soma jan hankulan zaben zaɓen shugaban ƙasa, da yi wa Allah ya dubi matsalolin da ke addaban su a wannan shiya ta arewa maso gabacin Najeriya irin wannan kiraye-kiraye dai ya zuna daga wajen al'umman jihohin Borno da Yobe jihohin da suke fama da rigimin Boko Haram da ya karya tattalin arzikin yankin da kuma jefa dubban mutane cikin halin haula'i sakamakon hare-haren da 'yan bindiga kai kan ayyukan al'umma al'umman da ke wannan yanki wannan ne da ya sa wasu al'umman da ke waɗannan yankuna suka so mu tofa albarkacin bakin su da jin hankalin sabon zaɓen shugaban ƙasa game da irin wannan matsalolin da suka fada ciki amma baba ahmed jida shine babban sakataren gwamnatin jihar borno yo alhamdulillah na farin farko tukuna mu mutanen borno har ma mutane yobe da adamawa muna murna da aka yarda mu jefa kuriya mu zaɓi wanda muke so a matsayin shugaban ƙasa mutanen borno dama suna da abin da yana damun su sha'anin boko haram yau shekaru biyar muna neman a zo a taimaka mana tallafa mana don kare kanmu a cikin wannan musika amma ba a yi mana lokacin da an yi niyya aka yi kuma lokaci ya kure mutane sun riga sun hau zuciya kuma yau sun fito sun nuna cewa su fa suna neman shugaban kasa gama da sha'anin boko haram wanda ya hana su karatu wanda ya hana su kasuwa wanda ya hana su mulki wanda ya hana su aikin gwamnati saboda haka alhamdulillah insha Allah janar Muhammadu Buhari kuma ya san cewa mu mutanen Borno mun tallafa mishi saboda haka muna neman daga ya hau mulki a ranar 29 da watan Mayu abinda zai mana shine zai zauna mana a nan Maiduguri ya yi mana aikin gama Boko suna na yi Abdullahi na farko za mu ba da sako ga Janar Muhammadu Buhari tallafa mana a wannan yanki da gaggawa a fito cikin wannan hangin da insha Allah su ma al'umman jihar Yobe da ke makwabta da jihar Borno da su ma suka yi fama da irin waɗannan matsaloli sun koka ne kan irin halin da suka fada kuma jin hankalin sabon zaɓen shugaban kamar haka sunana Sale Bakuru sabon ki daga garin Damatur jihar Yobe a Najeriya to fatan mu din mun ga mu a jihar Muhammadu Buhari ya hada ya ciro mana kasar mu Najeriya daga irin 'yan arewacin Najeriya tattalin arzikin mu ya koma bayan sosai kamar yadda ba a zata ba. Mai magana kuma mai da gashi wa tare arewacin Najeriya. Shin Janar Muhammadu Buhari sun da wannan nasa alkhairi ne Najeriya. Amma sai dai akwai kalubale a gabansa ta bangaren tsaro da ilimi da kuma sama wa matasa aiki. Gwamnatin ga ta lalata wannan al'amari sai ya bi hankali tukun wanda zai yi wa talakawa amfani ba ne amma ba ma fatan haka. Salamu alaikum bai magana hadarar kana gashuwa ba abin da muke so illa ya tabbatar da tsaro dan tsaro shine hanyar zaman lafiya kowa kuma gidan kowa zai zauna lafiya sannan kuma na biyu ina kira gare shi ya nemi haɗin kai da mutanen kudancin Najeriya kuma sannan ina so yanda in Allah ya ƙara ya sa ya kafa gwamnati mutane na gari wanda suka goge a harkokin ƙasa wanda kuma suka damu da wane ne talaka talaka ba abin da ya damu a duniya ya samu tsaro ya samu ruwa ya samu wuta ya samu hanya ya samu asibiti ilimi kuma bai wa 'ya'yan talakawa kyauta wasu al'umman jihohin borno da yobe kenan ke jin hankalin sabon zaɓen shugaban ƙasar najeriya wato jiran muhammadu buhari mai murabus game da irin halin haulayi da suka faɗa, na tabarbarewar tsaro da kuma abin da ya shafi harkokin rayuwa baki ɗaya abdulna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya